Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata sha biyar ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su. Baba, babu kanin labarai. Domin ta fadar White House ta ce shugaba Joe Biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawa ta gaskiya da takwararsa na kasar China yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya Litinin. a jiya litinin shugaban hukumar ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya ware dala miliyan arba'in domin taimakawa fararen hula a habasha da kayan jin kai yayin da ake fama da tashin hankali da fari a ƙasar kada shugaban amurka joe biden ya rataba hannu akan wani aikin gine-gine a fadin amurka da zai lakume dala tiriliyon guda inda za a gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace kana inganta aikin jirgin kasa a fadar da sufurin jama'a a kuma inganta sha'anin yanar gizo a kasar To Adalla kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a ci gaba da ziyarar aikin da yake gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya zanta da shugaban kasar Muhammad Bazum. Za kuma ku ji cewa a Najeriya wasu al'ummomi a jihar Bauchi sun bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan da masarautar Bauchi ta tumɓuke masu masu sarautar garuruwan. Ana kuma ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya kuma zai gabatar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Fadar shugabar Amurka ta White House ta ce shugaba Joe Biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawar gaskiya da takwaransa da kasar China yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya Litinin karin farko da aka shirya irin wannan taron tsakanin shugabannin biyu. yan jarida ta fadar white house jen saki ta ce ko da yake biden ya taba ganawa da shugaban shi jinping fuska da fuska yayin da dukkaninsu suke mataimakan shugaban kasa amma biden baya daukansa a matsayin tsohon abokinsa sai dai ta ce tarihin shugabannin biyu na tabbatar da biden zai iya fitowa karara ya tattauna da shugaban kasar da yake kallon ta babbar abokiyar gaba ta kara da cewa shugaban na ganin zai iya tattaunawar gaskiya da shugaba shi tattaunawar da za su faɗa wa junansu gaskiya akan inda ake da damuwa ko fannin tsaro ko kuma na tattalin arziki ko ma batun haƙƙin bal'adama duk za a yi su ne da yammacin jiya a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya sanya hannu a kan wani aikin gine-gine a fadin amurka da zai laƙume dala triliyon guda inda za a gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace kana inganta aikin jirgin ƙasa a fadada safarin jama'a a kuma inganta sha'anin yanar gizo wato intanet. 'Yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi da masu rike da mukaban magajin gari a manyan biranen kasar na bangarorin Democrat da Republican sun kalli bukin rattaba hannun a wajen fadar White House a jiya da rana. Sanya hannu da Biden ya yi akan ɗaya daga cikin manyan kudurorin da ya gabatar wa majalisar na zama wani abin da ba a saba gani ba a siyasar Washington wurin tabbatar da muhimman dokoki na bai ɗaya. 'yan republican goma sha tara ne suka mara wa 'yan democrat hamsin suka tabbatar da wannan doka a majalisar dattawa yayin da 'yan republican goma sha uku a majalisar wakilai suka ba da goyon bayan su alhali ma wasu 'yan democrat su shida suka nuna adawa democrat da republican za su iya yin aiki tare domin samun kyakkyawar sakamako in ji biden yana faɗa kafin ya sanya hannu akan dokar ya ce a yau mun tabbatar da wannan aikin amurka ta sake farfadowa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya litinin shugaban hukumar ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya martin griffith ya ce an ware dala miliyan 40 domin aikin taimakawa fararen hula a habasha da kayan jin kai yayin da ake fama da tashin hankali da fari a ƙasar. a cewar sadarwar majalisar ɗinkin duniyar za a ware dala miliyan 25 daga babban asusun gaggawa kana a ɗauki dala miliyan 15 daga asusun kayan jin kai na habasha za a yi amfani da kudaden a kuma kafa asusun aikin gaggawa a yankunan arewacin kasar inda sojojin gwamnati da 'yan tawayen tigiri suka yi ta gwamza yaƙi tsawon shekara guda kimanin mutane habasha miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne suka rasa su a cewar kamfanin dillancin labaran reuters za a kuma yi amfani da wani bangare na kuɗin wurin taimakawa ƙoƙarin kawar da fari a kudancin habasha a wata sanarwa griffith ya ce miliyoyin 'yan habasha suna cikin kuncin rayuwa yayin da aikin jin kai a ƙasar ke ƙara fuskantar matsaloli. ba da jimawa ba babu makeri zai kawo mana karashin labaran duniya. Amma kafin nan bar mu kawo rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ci gaba da ziyarar aikin da yake gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu mustafa Sokoto ya zanta da shugaban kasar Muhammad Bazum inda suka tabo muhimman batutuwa da dama da suka shafi kasar da ma kasashen waje. A kashi na farko a wannan hira Aliyu ya tuntube shi yadda yake kallon al'amuran shugabancin kasa bayan watanni bakwai akan karagar mulki ga yadda hirar tasu ta kasance to kamar yadda ka ga eh, aliyu lalle ni ba bakon siyasa ba ne kuma sha'anin gwamnati na saba tunda na rike matsayi eh, na minista na kasashen waje cikin yanayin nan na shekaru goma da suka gabata kuma na yi zama minista na cikin gida har a cikin wannan yanayi inda babban batu wanda aka yi kula da su cikin matsayin nan biyu nan shine batun tsaro da irin matsalolin na wannan lokacin da kasanmu take fuskanta kenan aikin da muka saba yi tare da president isufa muhammadu shine muka ci gaba da yin shi tare da abokaina na jam'iyyata da 'yan kawance daidai yadda muka saba yi Eh, yau ne ne a cikin wannan kujeran ta shugabancin ƙasa kuma matsayin nan da na president isufu yana tare da shi yanzu nauyin abisana ne ya zama kuma alhamdulillahi eh, duk fasahar da muke iya muyi amfani da ita muna nan ga sarrafa ta eh, daidai yanzu a wani kalubale da ake ka fuskanta eh, a cikin watannin na takwas kwarai ko eh, ai ba sai na gaya maka ba alhaji aliyu babban kalubale namu yau shine kalubalen tsaro kalancin tsaro musamman eh, tun da ta'adda sun sake salon nasu a da abinda muka san su da shi shekaru kamar bakwai zuwa shida haka da suka fara su ba sa taba talaka yanzu ba su da wani aiki sai kashe-kashe da kwace kwacen dabbobin talaka amsa harashi eh, a sunan zakat su barayi to wannan abu sabo ne kuma kasan mu akwai faɗi akwai jama'a ga rashin hanyoyi in ka zama shugaban ƙasa wanda allah ya ɗora maka nauyin kare waɗannan mutanen kuma ga kanan baka samu yadda kake so ba lalle akwai kalubale mana To madalla masu sauraro shugaban sashen Hausa na murya Amurka kenan kuka ji a hira ta musamman da shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum. Kada ku manta har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba makeri da karshen labaran duniya. a jiya litinin berlin babban birnin kasar jamus ya karu da sauran jihohin kasar wurin takaita zuwa gidajen cin abinci da gidajen sinima da wuraren ajiyar kayan tarihi ga mutane da suka yi allura ko kuma suka farfado kwanan nan daga covid-19 a wannan lokaci da sabuwar barkewar cutar ke kara yawa cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta kasar ta robert koch institute ta faɗa a jiya litinin cewa adadin sabuwar kamuwa da cutar tsakanin mutum dubu ɗari ya haura zuwa ɗari uku da uku a cikin kwanaki bakwai da suka shuɗe karin farko da ya zarce ɗari uku tun lokacin da annobar ta barke. waɗannan alkalumar na zuwa ne mako guda tun da aka samu karuwar cutar ɗari biyu a cikin mutum dubu ɗari kashi 67.5 cikin ɗari na al'ummar jamus kaɗai ne suka samu cikakken allurar rigakafi cutar mafi hadari ta delta ta bazu cikin gaggawa tsakanin mutane da ba su yi allura ba a daidai wannan lokacin da aka cika sanyi kada mutane na zama cikin gida majalisar dokokin jamus na shirin kada kuri'a a ranar alhamis a kan dokar covid-19 da za ta takaita fitar jama'a da jam'iyyu uku da za su kafa sabuwar gwamnatin haɗaka ta ƙasar suka shirya a ƙarshe a jiya litinin alamu sun bayyana cewa ƙasar belarus tana niyyar kawo ƙarshen da daɗin rikicinta da ƙasar poland da ƙungiyar tarayyar turai shugaban belarus alexander lukashenko ya ce yana shirin mayar da kimanin 'yan gudun hijira dubu hudu zuwa su waɗanda a halin yanzu suke zaune cikin tsananin sanyi akan iyakar ƙasar da poland ana nan ana aiki tukuru ta wannan fannin domin ciyo hankalinsu su yi haƙuri su koma gida kamfanin dillancin labaran ƙasar na belta yana ambato kalaman lukashenko amma kuma ya ƙara da cewa babu wanda yake so ya koma ƙasarsa kasashen poland da lithuania da kuma latvia sun jibge sojoji akan iyakokinsu da belarus domin hana bakin hauren da suka fito daga kasashen iraki da yamal da kuma siriya da suke kokarin tsallaka iyakokin nasu kasashen na zargin lukashenko da yin amfani da masu neman mafakan a matsayin makamin ramuwar gayya a kan takunkuman da kungiyar tarayyar turai ta kakaba wa belarus saboda zaben da kasar ta yi a bara mai tattare da magudi gabaki daya ana kallon zaɓen wanda aka tafka magudi ka babu makeri. To a Najeriya wasu al'ummomi a jihar Bauchi sun bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan da masarautar Bauchi ta tubbike masu masu sarautar garuruwan bisa zarginsu da hannu wajen bada mafakawa 'yan ta'adda da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Abdulwahab da cikakken rahoton. A yayin da wasu ke ganin hukuncin da aka ɗauka na cire masu sarautun daga kan mukaminsu bai dace ba, sabida an yi hanzari wajen aiwatar da hukuncin. wasu kowacewa suka yi ya dace domin a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Ra'ayina dai ranka da ya kamata da a ce hukuma ta yi saurin yanke hukunci da ya kamata a ce ta tsaya ta zurfafa bincike tukunna an gane yadda asali a wani yanke kafin nan sai a ɗauki mataki. Eh. Ana a yin kenan. Saboda ta yi saurin yanke hukunci gaskiya inda so samu ne a zurfafa bincike. Amma dai ranka ya daɗe yana bukatan a yi tsananin bincike tukunna. na ganin kamar yana da bukatan dama da gwamnatin ta ɗan haƙura. a yanzu rufafa bincike duk yanda aka yi kaga aka kama mutum da laifi sai a ji daɗin bayyana shi wa duniya. To a zahirin gaskiya hukuma ta yi ta yi daidai saboda babu yin za a yi a bar al'umma ko shugabanni wanda su ne iya al'umma kuma a ce suna aikata da wa'annan kurakuran kuma hada baki da wasu baki ko kuma su kawo wasu mutane da a samu matsala a security ka dole hukuma ta ɗauki mataki in ba ta mataki ba abun ƙarshe ita kanta zai koma ina iya gani na hukuma ta yi daidai abin da ta yi don in ba haka ba wai bahaushe ya ce akan tauna aya akan tauna kowa ne to ganin cewar ana hasashen 'yan ta'adda sun kafa tungarsu da mai da dajin maɓoyarsu ba tare da fargaba ba kan hakan na tuntubi kwamishina mai kula da kananan hukumomi na jihar bauchi honorable nuhu zaki domin sanin ko akwai matakai da haka a ɗauka hukumance wato ainihin security wato uh, patrol uh, team wanda ya zamanto suka yi operation aka hada da akwai uh, vigilante da kuma ainihin sojoji da 'yan sanda da kuma jirgin sama wanda aka yi operation a wannan guraren tun daga wannan lokaci ya sa aka samu sauki tunda an ba mu kyakkyawan information to amma na Allah ya taimake mu da aka yi wannan an ka zo aka fatattake su daga wannan dajin honorable mahmud hassan tabla shine shugaban karamar hukumar ningi wanda dajin bara ke sa na tuttube shi ko akwai matakai don takalar 'yan ta'adda da ke dajin ga abin da ya ce da muka samu labarin waɗannan miyagun mutane ba mu yi ƙasa a gwiwa ba mun sanar da gwamnatin jiha alhamdulillahi allah saka mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi da alheri daga faɗa ba a yi ƙasa a gwiwa ba ya tura sojoji akalla sun kai mota ɗari waɗanda suka je suka shiga ƙasar bira waɗanda suka shiga ta nan jimi suka fara daga wajen dajin mai kwangi suka je suka ritsa har wannan falgora ɗin bayan bayan sun shiga kuma jiragen sama na yaƙi suka dinga shiga suna lugudan wuta a cikin waɗannan dazuzzuka wadda har ga Allah tun daga wannan lokacin da aka yi wannan abun it was 2020 karshe zuwa faskon 2021 din wallahi har yanzu ba taɓa samun wani lokaci da aka ce ga sun shincirin da suna yin barazana ba. Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Muhammad Abdulwahab da ya aiko mana da wannan rahoto. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa maku ne daga nan birnin Washington DC. 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. To yanzu duk jam'iyyun nan Hassan da Usaini, PDP da APC. ɗan jimma da ɗan jummai husaina da hasana babu su da wani bambanci shin waye ne a cikin jam'iyyar apc wanda ma bai taɓa yin pdp ba su nawa ne saboda haka ba su da bambanci jama'a barkanku da hutawa barkanku da sake sado da ku a wannan shiri na tsakamaiwa wanda yau zai kawo muku kashi na karshe na muhawara da muka yi 'yan kwanaki muna sauro game da abubuwan da suke jawo jam'iyyar adawa ta pdp rikita a cikinta kafin mu ci gaba da shi wannan kashi na ƙarshe bari mu ji wa'annan ra'ayoyin tukuna ni a daume waziri ina so kai man adalci ai ka faɗi kawai mutane da suka bar pdp ne ai apc ma akwai mutane da suka batta sai ka ce 'yan siyasa daban-daban sun bar wannan jam'iyya sun koma washin jam'iyya na wannan jam'iyya sun koma wannan jam'iyya irin wannan haka muka samu kanmu a ciki a dubu biyu da goma sha hudu aka ce wanda suka tafi allah ya raka taki gona muka zo abubuwa suka barbace har muka yi asarar mulki a yanzu ma jam'iyyun in aka samu jigon jam'iyya ya ce ya bar jam'iyya kuma jam'iyyar ba ta ga cewa wannan rauni ne gare ta ba to irin wannan su suke taruwa su kawo illoli da suke wanzuwa a cikin jam'iyyu a cikin demokradiyya su gurgunta ita ma demokradiyya da kanta a najeriya sunana yusuf lamido cikaire ai al'adar siyasa da haka ba zai yiwu ba siyasa ba ta daurewa da yin ganin dama yadda ra'ayinka ya nuna maka ko yadda kake tunani ka kai kai komi duk ganganci duk kasada ba zai yiwu da haka ba a siyasa wanda yake so ya yi haka duka shi ya jiyo kuma zai gani a kwarancin tuwansa amma dai mu ga jam'iyyar pdp in allah da wannan abubuwa da aka yi a baya ba zai sake faruwa ba kuma jam'iyyar pdp ba wanda ya isa ya mallake ta ko ya ce wai shi ne sai yadda yake so za a yi jam'iyyar jama'a ce kowa ya zo za a bashi hakkinsa amma dai wanda ya cancanta shi muke bukata. To madalla, to in kuna biye da mu a wannan tattaunawa dan kun ji an taba batutuwa da yawa da suke janyo ita wannan jam'iyya ta adawa da PDP wato likita jam'iyyar da ta taba mulkin Najeriya shekarun baya a zuwa shekarar 2015 lokacin da APC suka kwace mata mulki. To yanzu yan PDP suna ta yi cewa sun shirya domin su sake kwato gaban mulkin a zaben shekarar 2023. Gaskiya ne sun shirya din me tasirin ficewar wasu gononin PDP suka koma APC a shi zaben zaben da yake akalla gononi uku sun fice daga cikin wannan pdp sun koma apc don kuma abin a ce kai za a tambaya waye pdp za ta tsayar da takara wa za ka bata shawarar ta tsaida din tunda kuma shugaba muhammadu buhari baya cikin zaben shekarar 2023 wannan yana nufin kenan pdp za ta samu saukin cin zaben ko kuma dai har yanzu akwai matsala a gabanta da wayannan batutuwa za mu karkare zan kuma gayyato muku nasiru adamu da kaya da bakin nasa injiniya Abubakar galadima da umar Umar Sani Dekat su kammala mana wannan mahara a malamai bismillah. To abin da ke damu mutane eh, Umar Sani. Kamar yadda ya faru a dubu biyu da goma sha biyar wajen gwamnonin PDP biyar suka fita masu ƙarfi masu yawan kuri'a suka sa jam'iyyar nan ta faɗi zabe. Haka gashi nan ana cinkarar dubu biyu da ashirin da uku wasu gwamnonin na PDP yanzu an samu dai uku sun fita ana cewa akwai wasu ma tafiya hanya. Irin wannan Eh, yana nuna da wuya pdp wani hasashen cewa ba za ta kai labari ba a'a akwai bambanci a wancan lokaci gwamnonin da suka fita gwamnoni ne masu karfi a jihazu kuma za su iya kawo ja misali rabiu musa kunkusa aliyu magatakardawa mako akwai gwamnan jihar eh, baba mai mangwaro na adamawa akwai gwamnan jihar eh, eh, kwara kwara wanda saraki ne ya sa shi su shida kuma hada ameci so kaga wa'annan gwamnoni ne masu karfi wanda za su iya ba da wahala yanzu duk wanda yake gwamnan jihar ebonyi ba zai iya yin komi ba ya hana pdp ci zaɓe a ebonyi na baka wannan misali domin wannan gwamnan da kake gani gwamnan da ya sauka eleci martins eleci bai tare da shi kuma ba shi ya so ya zama gwamna ba yayi yayi yayi da bai ga bai nasar a pdp ba ya je ya koma jam'iyyar labour ya kuma ya goyi bayan wani wannan kuma ya faɗi a jihar saboda haka akwai jihohin da jam'iyyar pdp ne ko ya kai ko gwamna ya koma ya yi aikin banza musamman cross river kaga cross river dinnan akwai manyan-manyan jigajigai da suke jam'iyyar pdp akwai tsohon gwamna donald duke akwai liyan imoke su ne suke da jam'iyyar pdp a wannan wannan su suka sa shi wannan ben a yadi din kuma ba wani dan siyasa bane professor ne a makaranta yana koyarwa saboda haka bai ma san ta yadda za a ake cin zabe ba su suke taya shi cin zabe yanzu ne zai gane cewa akwai bambanci in yana ganin zai iya kawo ma jam'iyyar apc wannan to inda za a samu matsala daman ne zamfara wato a kusa da ƙarshe injiniya buba galadima faɗa mana menene kake hangowa zai faru a zaben 2023 din nan tunda ka ce da pdp da apc duka wasu sun rigaya sun yi abubuwan da ba za a sake da da su wato nasiru ne abin da yake ban mamaki karfin mantuwa naku na yan jarida ba ku iya tuna baya kuma shi na yadda da magana da umar ya yi kashi 85 bisa ɗari hujja shi ne. ba yawan rumfuna ne kasuwa ba ana zancen jama'a pdp tana da gwamnoni 22 ko 24 a 2015 ta faɗi zaɓe me zai hana hakan yanzu ya auku don in gwamna ya koma jam'iyya gwamna nawa ne da za ka iya buga ƙirji ka rantse da ƙur'ani in an yi zaɓe fi sabilillahi gwamna nawa ne za su iya cin kujerarsu ai abin da ya sa ake wannan su ma da suke komawa suna zaton cewa za a rubuta musu ƙuri'a ne shin rubuta ƙuri'an nan zai yiwu a 2023 sanin gaibu sai Allah muna jira magani a ƙarshe Umar Sani eh, yawancin PDP masu sharhi sai su ce abin da ya sa suke tunanin jam'iyyar za ta iya lashe zaɓe a 2023 lokacin shugaba Buhari ba zai yi takara ba ya kammala wa'adinsa na biyu kenan wato ma'ana dama dalilin Buhari ne ya sa pdp ta faɗi zaɓe kuma ta sake rashin nasara a 2019 yanzu tun da baya nan kenan ta samu dama da za ta iya kara sauran wato kamar gajerar danga ce za a iya haurawa kawai a yi nasara mm, wadan ba hujja ba ne musamman zan baka ka taɓa ganin tun da kake a najeriya shugaba an ce idan ka faɗi zaɓe za ka rungumi wanda ya ci zaɓe ka ce a kai ba za ka faɗi ba kai ne za ka ci zaɓe kuma kai za ka yi congratulating kanka ga ba ka da niyan faɗuwa kowa ya san cewa ka riga ka yi tsari na dole ka ci a alif dubu biyu da goma sha tara kowa ya san cewa buhari ya faɗi zaɓe amma kuma ba zai yarda ya faɗi zaɓe ba don dole ne to tun da yanzu babu wannan ƙarfin gwamnati da zai amfani da shi kuma shi shugaban inec ba zai ji tsoron shi ba domin ba abin da zai iya mishi illa ya kore shi kuma yana second tenuwa din shi ne na tafiya kaga ba wani ba wani fargaba saboda haka zai tsaya muna zato kuma muna kicin da zato cewa zai tsaya ya aikin shi saboda shi ma ya fitar da zargin 'yan najeriya ya nuna ma 'yan najeriya ya san abin da yake kuma zai aiki na gari kuma ya aiki na gari wanda irin wannan ne mamu abin nan tahiru jega ya yi kokari ya kamanta amma wajen yi ya je kuskure assalamu alaikum to shi inci ne sina ga galadima ɗai ba za ka ce ka rufe ba ban ah. sharhi <laughs> ba ai dama za ka yi sharhi wato abinda da wai da akwai wata kalubalantar ka da nake so na yi ne da ba don ka yi ta bayanai daga bayan mun ɗauka a kan faifai ba da sun ce zan kunna ma abubuwa goma da ka faɗa kan shugaba buhari na kirkinsa da nuna babu mutum irinsa gaba ɗaya a duniya ma Eh, amma daga baya ka yi wasu abubuwan da su ma sun kusa kai kunnen doki da na waɗanda ka faɗa da amma baka kamo na daɗin ba faɗa mana eh, kai ana tunanin duk wata tafiya da ka akwai wanda ya ce ma duk abin da ka shiga baya yin nasara to wai kai me amma ma wani take eh, kai mai kan bari ne to ai kaga shi wanda ya wannan magana kila yana da gaskiya ko sun yi shawara da ubangiji ko yana karanta lauhul mahfuz ya gani a rubuce ni da abin da zan ce shine abu ɗaya ne mai sauƙi don allah don annabi yan uwanka malamai shehinnai irinka na sheikh nasiru don allah don annabi ka gaya musu su janye jiki daga harkar siyasa domin suna shiga hurmi wanda ba nasu ba har su je su yi saƙo na ubangiji ba su san mutum ba su yi masa sharri ba su san mutum ba su ce ɗan wuta ne Allah ko ya ce shi kada ya bar wa kansa sanin gaibu yanzu sun faɗi maganganu da yawa akan waɗansu mutane a wannan gwamnati duk abubuwan nan sun zo ya zamana ba haka ba suna jin kunyan ma shiga jama'a suna jin da sun san yadda darajarsu ta zube malamai na krista da na musulmi ga baki daya da wallahi tallahi ba su shiga harkar siyasa ba mu abin da muke bukata a gun dukkan shugabannin addinai na najeriya su yi wa nan addu'a su yi wa nan fatan alheri su yi wa nan addu'a na a samu zaman lafiya su yi wa ƙasar nan addu'a na Allah ya shirya shugabanninmu su ji tausayin talakawa ba su kwashe musu kuɗi mu kasa zaman lafiya ba wannan shi ya kamata shugabanninmu na addini su sa kai ba su je su karɓi kuɗin 'yan siyasa su zama kanzaginsu suna maganganu wanda ba shi ba. Ah, injiniya buba galadima da malam umar sani mun gode kwarai da gaske waɗanda dukan kun yi aiki tukuru ga jam'iyyar pdp gabanin zaben shekara ta 2019 sai mun sake zantawa a madadin sashen hausa na muryar amurka da madugu ban tafiya na wannan shiri shi shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto da sauran duk waɗanda suka taimaka wajen ɗaukar wannan shiri irin su benjamin gawan da sale shehu a ni nasiru adamu alika yake cewa mu zama lafiya. madalla an gaishe ka Aliyu Mustapha bar kuma mu koma ga babu makeri don jin labarai a takaice. domin ta a takaice fadar white house ta ce shugaba joe biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawar gaskiya da takwalarsa na kasar china yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya litinin karin farko da aka shirya irin wannan taro tsakanin shugabannin biyu sakatariyar jarida ta fadar white house jin saki ta ce ko da yake biden ya taba ganawa da shugaban shi jinping fuska da fuska yayin da dukkaninsu suke mataimakan shugaban kasa amma biden baya sa a matsayin tsohon abokinsa a hali da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya sanya hannu akan wani aikin gine-gine a fadin amurka da zai lako dala tiriliyon guda inda za a gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace kana inganta aikin jirgin kasa a fadada safarin jama'a a kuma inganta shani yanar gizo wato intanet. cewa masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hatsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.